أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا wa ba'd ɗan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da matakan da mutum zai bi ya zamanto ya samu tsarkaka kuma ya kyautata ɗabi'unsa sannan ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikinsu mun yi bayani akan tuba sannan bayan tuba mun yi bayani akan musharata mun yi bayani akan muhasaba mun yi bayani akan muraƙaba yau insha Allah marhalan da za mu yi bayani a kansa bayan waɗannan marhaloli shine niyya da kuma ikhlasin niyya watan kenan bayan mutum ya tuba ya kammala tuba da dukkanin sharuɗan shi da rukunan shi da ladubban shi yana bukatan ya zo ya yi musharata sannan yana buƙatar muraƙaba sannan yana buƙatar muhasaba bayan waɗannan marahil ɗin wanda mu yi bayanin su kowanne daga cikinsu ma'anansu sannan kuma kasantuwansu ɗaya na bin wanne to yana buƙatar yanzu marhala na biyar kenan ya kasance mutum ya yi niyya wannan niyyan yana buƙatar kuma ya kasance akwai ikhlasi a cikin shi ya kasance saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne niyya ba wani abu ne illa irada mai ƙarhi da kuma azama akan wani al'amari kamar yadda malaman akhlaq suka fassara shi kina ya kasance mutum yana da nufi mai ƙarhi yana da azama mai ƙarhi akan zartar da wani al'amari aiki ne yake son ya yi wani al'amari ne yake son ya yi idan ya kasance niyan shi na da ƙarhi a kansa idan ya kasance azaman shi na da ƙarhi a kansa to shi shikenan wannan shine abin da ake kira niyya yayi niyya kenan saboda haka dukkanin ayyuka masu muhimmanci dukkanin ayyuka masu daraja dukkanin hadafofi masu kima a cikin wannan rayuwar namu ba su samuwa sai da niyya mai ƙarfi sai da azama mai ƙarfi sai da irada mai ƙarfi in mutum yana buƙatar ya yi kasuwanci bayan ya yi dirasan al'amarin kasuwanci ya karanci al'amarin kasuwanci gaba da baya ya san abin da yake da fa'ida a cikinsa ya san abin da yake baya da fa'ida ya san abin da yake jaro yake jawo riba ya san abin da yake jawo asara sannan kuma ya yi tanadin uwar kuɗi ya yi tanadin jari sai zamantu ya yi niyya niyya karfafa ya yi azama azama mai ƙarhi sai zamantu ya shiga cikin al'amarin kasuwanci wannan cikin ikon allah sai zamantu mutum ya samu taufiki a cikinsa hakanan dukkanin sauran ayyuka dukkanin sauran al'amura suna buƙatan bayan mutum ya karance su daga dukkanin jawanib ɗinsu bayan mutum ya bincike a kansu dangane da fa'idodinsu dangane da abubuwan da suke da matsala akan wannan al'amura ɗin sai mutum ya zamanto ya shiga a cikinsu da niyya mai ƙarfi da azama mai ƙarfi cikin ikon allah sai ga ya samu najahi ya samu ci gaba a cikinsa saboda haka shine za mu iya ganin kenan ko da cikin al'amarin gyara ɗabi'u ne ko da cikin al'amarin neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ne al'amarin haka yake mutum da yake bukatan ya tsarkaka mutum da yake bukatan ya gyara ɗabi'unsa mutum da yake bukatan ya hau mataki na neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala yana bukatan niyya mai ƙarfi mutum bayan mutum ya tuba bayan ya yi ma kansa sharaɗi bayan ya yi muraƙaban kansa bayan ya yi muhasaban kansa yana buƙatar niyya mai ƙarfi wannan niyya ɗin shine zai taimake shi akan zartar da ayyuka wanda da yana ganin su ayyuka ne masu wahala kin lokacin da mutum ya yi niyyan shi yi ƙarfi baya ganin wahalan aiki sai zamanto aikin da yake ganin cewa yana ba shi wahala aikin zai kasance ya masa sauƙi. kenan wannan dun yana daga cikin abin da yake nuna mana muhimmancin niyya da kuma irin gudunmawan da take kawowa cikin al'amarin neman tsarki da kuma kyautata ɗabi'u da neman kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa in za mu koma ma alkur'ani mai girma za mu ga cewa mafi yawan ayyuka bayan mutum ya riga ya yi dirasan janibobinsu daban-daban duk abin da ya dace da abin da bai dace ba mutum ya riga ya yi tunani ya yi tadabburi cikin al'amarin to shi kenan sai azama ya zo Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yake nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa shawiruhum fil amr ka yi shawara da su a cikin al'amari wani ya sha al'amarin yaƙi ne kenan ku zauna ku yi tunani ku duba ku gani abin da zai iya kawo natija mai kyau cikin al'amarin yaƙi abin da zai iya kawo mummunan natija a cikin al'amarin yaƙi bayan wannan allah ta'ala ce fa'iza azamta fatawakkal allah bayan ka yi azama to shikenan ka dogara ga allah subhanahu wataala wanda ya nuna kenan shi azama bayan shi kai tsaye za a shiga aiki ne wannan aikin kuma yana bukatar ya zamanto an dogara ga Allah subhanahu wata'ala an nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala an yi iya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin samun nasara kenan abin da ya kamace mutumin da yake neman kyautata ɗabi'un shi shine bayan duk waɗannan sharuɗan da muka ambata ya zamanto ya yi azama ya zamanto ayyuka ne na alkhairi kawai zai rika aikatawa zai nisanci ayyuka na sharri wannan azaman tana bukatar ya kasance mai ƙarfi wannan niyyar tana bukatar ta kasance karfafa domin ya zamanto ya ci gaba a cikin aikin shi kenan idan mutum ya azama ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya ci gaba da aikinsa wannan in za mu yi muraja'an addu'o'i na masumai alaihi musalam za mu iya gani a cikin addu'an imam musa kazim alaihi salam wanda aka nakalto cikin addu'insa addu'insa na rajab na watan rajab wannan muhaddisul kummi ya nakalto shi a cikin mafatihul jinan shi ma ya nakalto ne daga ibn tawus cikin ayyukan rajab wannan addu'a din cikinta imam musa kazim salam yana bayyana muhimmancin irada da kuma azama yake cewa وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي إمام موسى كاظم عليه السلام كتشوى حقيقة ناسا شوى hiyayyen guzuri wanda mutumin da yake tahiya zuwa gare ka wanda yake neman kusanci zuwa gare ka yake nema kuma yake bukata shine azama na irada wata irada mai karfi azama mai karhi a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya biha wadda da ita ne zai zamanto ya zaɓe ka ya Allah ta'ala saboda haka ni kan kai na wa qad najaka bi azmil iradati qalbi hakika zuciya ya yayi munajati da kai ya gana da kai da azama na irada ka karfa wanda yake nuna mana lallai azama da irada wanda shine ma'anan niyya yana da matukan muhimmanci cikin hanyar neman tsarkaka yana da matukan muhimmanci cikin hanyar kyautata ɗabi'u yana da matukan muhimmanci cikin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka gani cikin wannan addu'a ɗin kenan yana buƙatar ya zamanto mutum ya karfafa niyyar shi ya yi azama ya ƙarfafa iradarsa ya ƙarfafa nufinsa cikin wannan tafarki ɗin domin ya zamanto aikin shi ya bada natija sannan muna da hadisi wanda ya zo daga imamu sadiq alaihi salam shi ma yana bayani kan wannan al'amarin niyya da kuma muhimmancin niyya cikin wannan hanya din mai tsarki yake cewa alaihi salam ma qaddara Allahu auna ibad ala qadri niyatihim faman sahhat niyatuhu tamma auna lahu wa man qasurat niyatuhu qasura aunun qasura anhu al-aun bi qadri allazi qassara wannan hadisin ya zo cikin biharul anwar mujalladi na bakwai. a shahi na da 211 inda imam sadiq alaihi salam yake cewa lallai ne Allah subhanahu wata'ala yana ƙaddara taimako ne akan bayansa gwargwadon niyoyinsu wata duk inda niyyar mutum ya zamanto yana da ƙarfi duk lokacin da himma mutum ya kasance yana da ƙarfi Allah subhanahu wata'ala yakan kaddara masa abubuwa masu yawa abubuwa masu daraja abubuwa masu albarka abubuwa masu fa'ida kenan duk wanda niyyar shi ya yi kyau kamar da ya ambata to shikenan taimakon Allah subhanahu wata'ala sai ya cika a kansa dun kuma wanda niyyarsa ya takaita sai zamanto gwargwadon wannan takaitawan ne taimakon Allah subhanahu wata'ala zai takaito akan wannan mutumin kenan muna iya gani a nan wurin asase shine niyyar mutum asasin aiki shine niyyar mutum duk lokacin da niyyar mutum ya yi ƙarhi taimakon Allah subhanahu wata'ala yana da ƙarhi a kansa duk lokacin da niyyar mutum ya yi rauni to taimakon Allah subhanahu wata'ala yana da rauni a kansa saboda haka kenan abin da yake bukata cikin wannan hanya niyya karfafa kuma ya zamanto mutum ya samu azama da irada mai karhi a cikin wannan hanya din ta yadda zai kama wannan hanya din ya samu sabati a kan shi har ya zuwa lokacin da zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu iya ganin kenan daga cikin sashen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani shigen irin waɗannan hadisan da muka ji daga imamu sadiq da kuma addu'an da muka gani na imamul kazim inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih Wamman kan a ta hijirata ho ila duniya yu siɓa au imraatan ya tazawajawa fa ila ho ila mahajarai lai. Wannan hadisi azau cikin biharul anwar mujalladi na sittin da bakwai, shahi na ɗari biyu Inda manzan ana so na wa Ali san me nuna mana cikin wannan hadisin, lalle su ayyuka da niyyoyinsu ne. wato ayyuka suna tare da niyoyinsu sakamakon ayyuka kuma suna tare da niyoyi ne to duk lokacin da niyan mutum ya yi kyau sakamakon shi ya yi kyau duk lokacin da niyan shi bai yi kyau ba bai da wani sakamako kenan nan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke nuna mana kowane mutum yana da sakamakon abin da ya yi niyya a kan shi kenan wannan asalin wannan hadisin wasu suna bayani ne dangane da wata runduna wanda aka shugabantar da imam ali alayhi salam a kanta lokacin yaƙi sai suka ce lallai su suna bukatar su kasance karkashin wannan runduna din saboda za su samu ganima kuma sun tabbata za su samu nasara cikin wannan yaƙi din saboda haka za su samu abin da za su tayar da al'amuransu na rayuwarsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji su lokacin da suke wannan magana din shine dalilin wadin wannan hadisin manzon Allah ce innamal a'malu bin niyyat watan su ayyuka sakamakon su yana da alaka ne da niyoyi duk lokacin da niyyar mutum ya yi kyau ya zamanto yana yi ne saboda Allah to aikin shi ya hikima ya hikar karbuwa duk lokacin da mutum ya kasance yana yi ne saboda wani al'amari daban kamar a ce saboda al'amarin duniya ne to shikenan niyan shi yana nan zuwa ga abin da ya niyya a kansa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya kasance hijran shi saboda Allah ne da manzo akwai wanda suka yi hijira ba don Allah ba ba don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi hijira ne saboda mata wanda suke nema su aura sun yi hijira ne saboda su samu duniya to wannan su yana ga abin da suka hijira saboda shi amma duk wanda hijiran shi ya kasance saboda Allah da manzo ne to sakamakon shi yana nan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da manzonsa kenan ayyuka suna tare da niyoyi ne sakamakon ayyuka suna da alaka mai ƙarfi dangane da niyya saboda haka yana buƙatar mutum ya karfafa niyyansa ya karfafa azamansa ya karfafa iradansa cikin wannan tafarki ya zamanto niyyansa yana da ƙarfi kuma ya zamanto saboda Allah ne yake yi sai zamanto ya samu dacewa a cikin wannan hanya mai tarin albarka a cikin wannan hanya mai tsarki shi yasa ya zo cikin wani hadisi da imam ali alaihi salam shi ma yana cewa ala qadrin niyya takunu min Allahi atiya yake cewa gwargwadon niyyar mutane Allah subhanahu wata'ala yake yin baiwa duk wanda ga Allah subhanahu wata'ala ya mai wani baiwa mai kyau wani baiwa mai girma wani baiwa mai albarka wani baiwa mai kima to niyyar shi ne yake da kyau kenan mutane suna samun baiwa ne daga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala yana ni'ima a kansu Allah ta'ala yana musu kyaututtuka sakamakon niyyarsu da ke da kyawu duk lokacin da niyyar mutum ya gurbata to ba abin da zai gani daga Allah subhanahu wata'ala sai ma ƙarin nisanta saboda Allah subhanahu wata'ala abin da ya kasance saboda shi shine yake karba kuma shine yake sa albarka a cikinsa abin da ya kasance ba saboda Allah subhanahu wata'ala ba to baya da wani kima kuma baya da wani albarka wannan kenan insha Allah da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin